أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آه، آمين آمين darasi na 136 a cikin karatunmu na sahihul bukhari na al'imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahmatullahi alai za mu a yau goma ga watan jimadar afir hijira ta 1442 wadda ta yi daidai da 24 ga watan ɗaya, shekara ta 2021 ta miladiya za mu tashi babi na hamsin da biyu a cikin kitabul azan wanda yake shine littafi na goma hadithi na ɗari bakwai ba goma na'am bismillah arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله نعم قال المصنف رحمه الله قال متى باب متى يسجد من خلف الإمام باب يوشي وندكي باين لمن ذي سجد أي واتو idan ya daidaita daga dagowa daga ruku'u zai tafi sujada ta farko da kuma idan ya dago daga sujada ta farko zai tafi sujada ta biyu to yaushe zai tafi sujada yayin da yake sallah a bayan liman na'am qala anas anas yace fa idza sajada fasjudu idan yayi sujada kuma ku yi sujada a wannan hadisin na anas yana cikin hadisin da ya gabata wanda muka ambata na riwaya a karatun wancan makon hadisin karshe da muka karanta na kisar cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau doki dokin ya kayar da shi da bayanin yadda annab sallallahu alaihi wasallam ya yi umarnin cewa inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi to daga cikin lafuzan hadisin ta jada fasjudu idan ya yayi sujada ku yi sujada to kaga ya nuna cewar wato <clears throat> ya nuna cewar ana ƙaddamar da sujadar liman kafin sujadar mamu wanda yake a bayansa na'am البراء البراء البراء وهو غير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحدث أعلم إذا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم راجلا ثم يخاف ثم يخاف سجودا بعده. نعم. yace haddathana musaddad shine ibn musarhad yahya ibn sa'id shine al-qattan sufyan a wannan isnadi shine ibn sa'id abu ishaq shine uh, shine uh, uh, amr abu ishaq as-sabi'i na'am amr ibn abdullah as-sabi'i abdullah ibn yazid kuma abdullah ibn yazid al-khatami al-ansari al-ausi yana daga cikin sahabbai waɗanda suke suna da ru'ya amma ba su da riwaya an haife shi yana ɗan jinjiri ya ga an haife shi yana ɗan jinjiri saboda haka yana da an tabbatar masa da ru'uya cewa ya ga annab sallallahu alaihi wasallam amma bai tabbata ya ji wani hadisi daga gare shi ba قال حدثني البراء البراء ابن عازب yace wa huwa ghayru kadhub shi ko bara ba makareci bane yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qala sami'a Allahu liman hamida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yace sami'a Allahu liman hamida lam yahmi ahadun minna dhahrahu hatta yaqa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajida babu ɗaya daga cikin mu da yake sunkuya bayansa har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yana mai sujada Fumma thumma naqa'u sujudan ba'dahu sannan mu ma mu kifa mu faɗi muna masu sujada a bayansa wannan hadisin yana da wata latifa cewa akwai sahabi ɗan sahabi ya yi riwaya daga sahabi ɗan sahabi shi abdullahi ibn yazid al-khatami sahabi ne mahaifinsa ma yazid al-khatami shi sahabi ne haka zalika albara ibn azib sahabi ne mahaifinsa ma sahabi ne kuma kowanne daga cikinsu ansari ne kowanne daga cikinsu da kabilar aus ne kuma kowanne daga cikinsu ya zauna a kufa saboda haka wannan tana daga cikin latifa cewarsa da yi wa huwa gairu kazo a zahir shi abdullahi ibn yazid shine ke cewa albara'u ibn azib kuma ba makaryaci bane to waɗansu sun yi iskalin wannan cewa ta yaya za a yi ya ce ba makareci ba ne wannan shin wani na nuna akwai tuhuma a kan sahabbai kenan da har za a tsarkake shi da cewa shi ba makareci ba ne ko kaɗa bal yabo ne yabo ne domin ka riƙe a domin kasancewa magana ce ta wanda yake wanda yake babu wasa babu rashin gaskiya tare da shi wato kamar yanda ibn mas'ud ne yake cewa a haddathani as-sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa ko kuma abu huraira yace haddathani khalili as-sadiqul masduq sami'tu khalili as-sadiqal masduq naji madadina mai gaskiya mai isa matuƙa wajen gaskiya abin kuma gaskatawa kaga wannan ai ba tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba balantana ake yin tazkiyar ita ce ta sa aka sauke shi mai gaskiya haka zalika an rawaito sayyidina ali yana cewa wallahi ma karabtu wala kuzibtu wallahi ban yi karya ba kuma ba a ƙaryata ba a yi mun karya ba wato ba a gaya mun karya ba kaga yana faɗa ne domin masu ji wato su sakankance su ji maganar da kyau domin girmama al'amarin da kuma ƙarfafa maganar da za a faɗa a cikin ran masu jin magana amma ko kaɗan wannan ba yana nuna kan cewa akwai wani wanda ake tuhuma a cikin sahabbai ba ballantana waɗansu su riko da wannan wajen nuna cewa sahabbai an akwai wanda ake tuhumar su da rashin gaskiya korewar aibi daga mutum ba yana nufin kan cewar aibin ya tabbata bane ko yanzu Allah ba cewa yi wa ma kana wa mallahu bi ghafilin amma amalu Allah ba marabkani bane ga abin da suke aikatawa da kuma wa ma rabbuka bi ballamin lil abid ubangijinka ba mai zaluntar bayi bane kaga wa ma kana rabbuka nafiya ubangijinka ba mai mantuwa bane duk wannan ai ba tabbatar da wannan sifar na kasar bace gare shi kore ta ce kuma kore wannan sifar na kasar ta kunshi yabo shi yasa Allah ya sifanta kansa da haka saboda korewa ke da ta kunshi isbatin yabo tabbatar da yabo to da shi ma wannan da yace wahuwa gairu kazo in kore aibi ne amma ya kawo shi a sigar yabo ba a sigar tabbatar da kan cewar wannan abin da ya adaltar da shi bane ko kuma wato akwai yiwuwar cewa shi makaryaci ne don haka ya tsarkake shi daga karya a'a ya kawo shi ya ta babin yabo kamar yadda Allah yake tsarkake ike yaban kansa ta hanyar koye kansa ta hanyar kore kansa na kasa da tawaya da aibi an fahimta aiko abin da ya dole mun na dan tsaya ne wannan na farko dai shurahu sun tsaya sun yi magana kan ibnu hajar da ibnu rajab duk sun tsawaita magana a wannan sannan abu na biyu kuma saboda kun san wannan littafin a sahihul bukhari saboda ganin sa shine littafin da yafi komai inganci bayan alqur'ani yanzu an samu makiya addini mulhidai sun sanya wannan littafin abinda suke so su raba shi daga hannun musulmi a sanya ma musulmi shakka a kansa don a raba su da addini sai a kawo musu kalakatu mm. eh, sai a kawo don abinda za a yi kenan aiki in aka raba ka da in aka raba ka da buhari to haka za a zo a raba ka da alkur'ani to in aka raba ka da alkur'ani da hadisi mai za a mai maka da shi ka ce hmm. kamar yan shi'a ne ai kaga su yan shi'a suka ce alkur'ani na gaske yana hannun sahibu zamani mahadi wai wanda zai bayyana a ƙarshen zamani shi kuma mahadin nan yana nan a cikin wani rami a garin samun ra ciki ya shiga kullum akwai mutum yana rike da doki da takobi yana jiran wai zai fito sai ya bashi doki da takobi in ya bashi doki da takobi zai fito ya je ya yaƙi a mabiya abubakar da umar makiya a hannun bai. kuma wanda duk ce ya gan shi wanda duk ce ya gan shi ya gaya masa wani abu to wannan abin da ya faɗa ya zama to shari'a riwaya ba ta zama shari'a ba alkur'ani da muke karantawa bai zama shari'a ba sai wanda ya je ya ga wani wanda ba wanda ya ganshi ya shiga wajen bal ba ma an tabbatar ma babu shi a tarihance wai wanda ya zo ya da'awar cewa ya ganshi ya ce kuma ya gaya masa abu kaza in ya gaya masa abu kaza to wannan shine za a yadda da shi shine addini to duk waɗanda suke ƙoƙarin suke suka a kansu bukhari da sauransu irin abin inda ake so a kai ku kenan inda ake so a kai mutane kenan a raba su da gaskiya dajir a kai su zuwa ga bautar mutane abinda mutane suka ce ra'ayin mutane yau a buga mutum nan yau gobe a buga mutum can hmm, Allah ya kyashe mu to <clears throat> abinda albara'u ya ce albara ibn azib ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ce sami Allahu liman hamida wato ma'ana ya dago daga ruku'u to kun gan ya dago daga ruku'u yayi itidali zai tafi sujada kenan to yace babu ɗaya daga cikin mu da zai kar da zai sunkuya sa, har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya goshinsa a ƙasa yana mai sujada thumma naqa'a sujud naqa'u sujudan ba'dahu sannan mu faɗi muna masu sujada a sa ah, ya zo ah, wannan hadisin yana da dalili zuwansa shi abdullahi ibn yazid al-khafami ya kasance da yake shine amir ya kasance amir a kufa da sayyidina ali ya kasance amir ne a kufa da sayyidina ali yana tare da sayyidina ali radiyallahu anhu a kufa yayi ah, kamar yadda yazo a cikin at-tabarani cewa yana sallah da mutane a kufa to sai ya ga mutane sai mutane suka zama labari ya kai masa mutane suna sanya kawukansu a ƙasa tun kafin shi ya sa kansa a ƙasa kuma suna ɗagowa kafin shi ya ɗago kansa to sai ambata musu wannan hadisi domin inkari a gare su da kan cewar wato ba ga yanda annabi ga yanda sahabbai suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma riwayar Abu Awana ya bayyana abin da yake nifa hatta يقع رسول الله أتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يا فادي ينامي سجدا يا ربوت رواية أبو أوانا نوانا حديث كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته cewa wato mun kasance idan muna sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya daga cikinmu da yake sun kuyar da bayansa har sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya goshinsa wato a ƙasa har sai ya aje goshinsa a ƙasa wato sai yayi sujada ba daga ya sunkuya za su sunkuya tare da shi ba za su tsaya kyam har sai ya sa goshinsa a ƙasa sannan su su fara sunkuyawa su su fara sunkuyawa ba ma kawai wato su yi a su riga shi ba ma su yi tare da shi ba su yi tare da shi yadda zai zama kan cewa yana yin sujadar su ma suna yi uhm, amma dai zai riga su sa goshinsu a ƙasa a'a ba sa fara sujadar sai ya tabbatar a cikin sifar sujada ɗin domin shine wannan shi ya fassara wa idza sajada fasjudu in yayi sujada ku yi sujada uhm, to wannan ya nuna abin da yake shine haƙƙin liman na yi masa mutaba'a biyayya ake bin imam ake yi kamar yadda ya gabata a darasin da ya wuce kan cewa wannan ya nuna kan cewa ba a mukarana ba a mukhalafa ba a ba a mukhalafa ba a kuma wacce ce ta uku musabaka mm. ba ka riga shi ba ka zamantowa sa'ansa ba ka saba masa kai wani abu daban wanda ba shi yayi ba musabaka ka riga shi kamar ka riga shi a wajen malikiya idan ka riga shi da kabbara ko sallama baka da sallah ko da gangan ko da rafkanuwa a tsawon lokaci mutum sai ya manta ma limanci yake yi a sai manta ma muni shi ya zo an shiga sahu saboda kama tasha ya manta ma cewa sallah ake yi an tsaya a cikin sau kawai sai ya kabbara sai daga baya sai ya ji liman ya kabbara sai ce to ai kenan mun hada a hanya ina kuka hada a hanya liman ya riga a kayi gaba kayi gaban kanka baka da sallah a nan wajen kaga wannan ai sahawan ne mutum yayi to ko sahawan kai shi karga liman a kabbara baka da sallah haka zalika wajen sallama sai dai halin sallama daban ne idan kana idan in ka zauna sai ka manta cewa sallah kake bayan liman ga baki ɗaya ka shiga cikin wani wadi sai kawai kai assalamu alaikum kai sallama sai ka farga cewa ashe fa sallah kake a bayan liman lokacin ne ka tuna to a nan wajen halin wannan ya sha banban da halin takbiratul ihram idan ka dawo ka sake cewa assalamu alaikum kai sallama sannan da ya sallama ka sake binsa a a idan ka dawo cikin sallarka ka sake sallamar bayan ya yi sallama eh, ka sake yin wata sallamar bayan ya yi sallama to sallarka ta yi sai dai kuma idan ya yi sallamar in kai sallamar kafin shi ba ka yi ba bayan ya yi har bayan ya yi sai can sannan ka tuno cewa ai ba ka riga liman sallama to in dai lokacin bai tsawaita ba shi ma duk sun yi in dai kana zauna a wajen lokacin bai tsawaita ba to kayi istidrakin sallarka a ba dawowa za ka yi cikin sallar ba ba dawowa cikin ba wani dawowa cikin sallar da za ka yi bin niyya da niyya kawai ka dawo cikin sallah ba za ka tashi ba kan cewa ba za ka yi kadin ba kai sallama ba in ka farga tun da rafkan wani sai kai kadin ba kai sallama ba daga yi sallama sai kai ma sai kai kuma kai sallama da amma inda gangan ne ka yi to inda gangan ne sallar ka taɓa shi amma sauran rukunan sallah to idan mutum ya riga liman idan mutum ya riga liman ya aikata mamnu ya aikata haramun kamar yadda zamu gani a babin da zai zo nan gaba abin da yake wajibi shine ka bi liman kamar yadda wannan hadisin ya nuna kuma bin liman shine kar ka fara yin rukunin har sai yayi wannan wannan rukunin har sai yayi wannan rukunin sannan kai kuma ka fara rukunin ba ku yi tare da shi ba ba ku yi tare da shi ba idan kuma a cikin wani rukuni ne kamar yadda muka gani a babin da ya gabata babu a inna ma ju'ila al-imam li utamma bihi idan ka riga shi in ba a kabbara harama da sallama ba a idan ka riga shi to abin da yake wajibi shine ka bi shi ko kamar ka yi ruku'u ka ɗago daga ruku kana ɗagowa daga ruku'u ashe liman shi bai ɗago ba to a nan wajen sai ka koma kamar yadda abdullahi bin mas'ud ya ce ka koma ka tsaya gwargwadon irin tsayawar da ya yi wato gwargwadon yadda in ya yi tasbihi sau uku ko sau biyar sai ka koma ka yi tasbihi ka ƙara tasbihin da zai cika maka wato iya tsawon lokacin ruku'un da ya yi sannan ka ɗago ka riske shi da sharaɗin kan cewar ba za ka daɗe daɗewar da zai koma wani rukunin ya zama to tsakanin ya tsere maka da wani rukuni a tsakani ba bi ma'ana wato har ya yi sujada hmm. in dai za ka yi ruku'un ka ɗago ka same shi a tsaye sharaɗin kenan kar ka daɗe yanda yake zai zama to har ya gama tsayuwarsa ya tafi sujada kaga ya riga ka da rukuni kenan tunda ɗagowa daga ruku'u shi ma rukuni ne a wajen maliki a wajen malik shi cewa yake sai idan mutum ka kina kyautata zaton in ka koma za ka samu liman din bai dago ba in kana kyautata zaton in ka koma za ka same shi bai dago ba domin idan kana kyautata zaton kan cewa kafin ka koma shi kuma ya dago to kaga in ka koma din nan ma ka saba masa ko ba haka ba nan kuma ka saba masa kana yin ruku'u shi kuma dagowa yake daga ruku kuma cewa aka yi ka bi shi saboda ka sai zaman to kayi kuskure biyu to dan haka sai yace sai in kana kyautata zaton kan cewar zaka zaka yi ruku zaka same shi a cikin ruku'u kafin ya dago la'alla wannan shine abin da yake a wajen madaniyun ita kuma riwayar da bukhari ya ambata ta ibnu mas'ud kaga ibnu mas'ud kufi ne saboda haka watakila a wajen yan kufa take na'am na a'a za ka jefa, ai ka same shi ka yi ruku'un kuskuren da ka yi shi ne da ka ruku'un kafin ya ɗago kai sai ka ɗago kaga ka samu ruku'u ka samu ruku'u ka saba masa ne to shi yasa aka umarce ka da ka koma ka zamanto tare da shi kamar yadda Abdullahi bin Mas'ud ya ce dan ka tabbatar kai mutaba'a to shi ne shi kuma a wajen malik shi kuma yace in kana kyautata zaton kan cewar ka same shi a cikin ruku'un kafin ya ka ga makomin wannan abinda aka fahimta daga wannan in kana kyautata zaton cewar ba za ka same shi a cikin ruku'u ba eh, to sai ka haƙura wannan kuskuren da kai kaga dai kayi kuskure ka saba masa sai kai istighfari duk da yake a wajen malik rahmatullahi alai ya ɗauke shi wannan wato a babin idan sahawan ne mutum ya yi ya ɗauke shi akan ya aikata kan cewar ya aikata almakro idan ya yi shi ne bisa rafkanuwa amma idan ya yi shi ne da gangan to sai ya tuba ga Allah sai domin ya aikata almamno kamar yadda za mu gani a babin da zai zo nan gaba amma dai wannan babin shi abin yake nunawa yanda koyarwar yanda sahabbai suke tare da annab sallallahu alaihi wasallam wajen sujada kun ga wannan nafsi ne akan sujada to za a yi kiyasin ruku'u shi ma a kansa ma'ana mutum ba za ka yi ruku'u ba ba za ka sunkuya ka fara ruku'u ba sai tukuna liman ya sunkuya ya ɗora hannunsa akan gwiwarsa ya yi ruku'u sannan kai kuma ka biyo shi ka sunkuya da ruku'u haka zalika wajen dagowa daga ruku'u dukkan wannan shi ne ba da ka'ida akan dukkan ruku'u don ya fassara ma'anar idza raka'a farka'u wa idza rafa'a farfa'u wa idza sajada fasjudu cewa duk abin da ake nufi shine ba za ka cakudu da wannan aikin da liman yake yi ba sai shi idan ya yi shi ya shiga cikin wannan halin sannan kai kuma zaka fara ba ka zamanto kan cewar yana farawa kai kuma ka biyo shi ka biyo shi ta yadda zai zamanto kan cewa kun haɗe tare ko kuma a watakila ma ka riga shi wato ya riga ka farawa amma ka riga shi isa duk yana daga cikin suwar waɗanda suke duk mamnu'ai na'am na'am na'am yace yace yace haddathana abu nu'aym abu nu'aym al-fadl ibn dukayn an sufyan an abi ishaq nahwahu bi hadha ya faɗi wannan isnadin to kun ga akwai a wata nushar nushar ibn rajab ta fathul bari sai zo yace qala abu abdullah akhbarana abu nu'aym an sufyan bi hadha wa innama adkhaltu haditha musaddad li halil ikhbar akwai wannan ƙara cikin nuskar yununiya akwai ta baka ɗauko ta ba ne ya shek ka rinka fitowa da ita a cikin nusar ibn rajab ya ce na kawo riwayar musaddad ne saboda akwai sigar ikhbar ba da labari in kuka kula tsakanin bukhari da sufiyanu tauri mutum nawa ne a isnadin a hadisin da muka karanta mutum biyu da musaddad da yahya ibn sa'id a isnadi na biyu tsakanin bukhari da sufyan mutum nawa ne mutum daya abu nu'ayn to ka gani ya nuna cewar kaga da ya ruwaito ta hanyar abu nu'ayn da zai zamanto tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zamanto mutum biyar ne amma da ya ruwaito ta hanyar musaddad tsakaninsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutum shida to kuma malaman hadisi suna akwai abin da ke kira al'ulu wan nuzul yayin da ya zama to tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam mutane ne kadan ya nuna kusancin ka gare shi saboda haka isnadinka ya zama to madaukaki shine suke cewa al-isnadul ali to shi fa'idarsa shine ba mutane da yawa idan ba mutane da yawa yiwuwar ai kuskure ya zama to kaɗan saboda kuskuren yiwuwar kuskure ya zo a wajen mutane shida ya fi yawa bisa akan mutane biyar to saboda haka in aka samu wasiƙa ta to kaɗan malaman hadisi suna santa to shine sai buhari ya nuna maka cewa ka ɗauka cewa wannan hadisin wato na ji daga wajen wato sa'annina ne sa'annina sun zamanto malamai na domin haka ne hadisin da yake tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar in yi roto shi ta hanyar da zai zamanto tsakaninsa sai annabi sallallahu alaihi mutum shida kaga wanda ya zamanto malaminsa a wannan hadisin kamar wanda zai ji ne daga wajensa almajiransa da zai ji daga wajensa saboda haka sa'ansa ya zamanto malaminsa to amma me yasa ya kawo wannan hadisi wanda yake mai tsawo bayan yana da wannan hadisi wanda yake gajeri yace ya kawo shi ne lil ikhbar saboda akwai wato a lihalil ikhbar saboda akwai bayanin tahdisi in kuka kula a wannan riwayar sufyanu sauri ya ce haddasa ni abu ishaq abu ishaq ya gaya mu abu ishaq ya ce haddasa ni abdullahi ibn yazid al-khatmi abdullahi ibn yazid ya ce haddasa ni bara kowa ya ce an gaya masa bai ce an an ba to kuma musamman shi abu ishaq sabi'i mudal yana tadlisi yana yana ruwaito hadisi daga rawi wanda yake mai rauni sai ya sai ya a cikin isnadi sai ya ce an sai ya faɗa saboda yana ganin hadisin shi karɓaɓɓe ne a wajensa amma wannan wanda ya ji hadisin daga wajensa ba lallai zama to karɓaɓɓe a wajen sauran mutane ba to amma kaga anan da ya faɗa ya ce ni kaga ya nuna abu Isa ya nuna shi abdullahi ibn yazid shine ya zanta ma abu Isa. to saboda wannan fa'idar shi yasa bukhari ya kawo wannan isnadin mai tsawo shine fa'idar ambaton wannan isnadin da sigar ta'liq na'am yace babu ismi man rafa'a ra'sahu qabla al-imam babu laifin babun bayanin laifin wanda ya dago kansa kafin liman wato yanda wanda ya dago kansa kafin liman ai daga sujada dago kansa daga sujada shi ake nufi kamar yadda zai zo na'am قال سمعت أبا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أو لا إذا قبل الإمام أن يجعل الله أو يجعل الله نعم حجاج ابن منهال قال حدثنا شعبة ابن الحجاج العسكي محمد ابن زياد شيني الجمحي صاحب أبي هريرة دم مدينة أما وندي زونا أبصرة يتي سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ناجى أبو هريرة دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أما يخشى أحدكم تينكو بايا جنس وروح أو لا يخشى أحدكم ba shi ma dai duk dai nafiya ce baya jin tsoro sai dai ma ya faɗa ko la shakka ne mai shakka kuma sha'uba ne idza rafa ra'sahu qabla al-imam idan ya dago kansa kafin liman an yaj'ala Allah ra'sahu ra's himar Allah ya sanya kansa ya zamanto kan jaki aw yaj'al Allah suratahu surata himar ko Allah ya sanya surarsa surar jaki wannan hadisin kun ga ya bayyana laifin a riwayar abu dawud ta wannan hadisin ya zo allabi yarfa'u ra'sahu wal imam sajid wanda yake daga kansa alhali liman yana sujada saboda haka nassi ne akan sujada wato wanda yake daga kansa alhali liman yana sujada ya wato ya bar sujada ya bar liman a cikin sujada ya dago ya riga shi dagowa daga sujada to shine wanda wa'id din ya zo kansa saboda haka nassin akan sujada yake a ba akan ruku'u ba sai dai ruku'u za a yi kiyasinsa akan sujada a wannan ko ba za a yi kiyasinsa ba hmm? na'am in an duba kan illa ya riga liman ba wai ya bari ba ai bai bari ba yayi ya dai riga liman ay yarfa ra'sahu qabla al-imam ya dago kansa kafin liman ba wai ya bar sujada ba eh. eh amma kun ga wannan hadisin ya kunshi wa'id narkon azaba narkon azaba to narkon azaban nan kun ga ya zo a kan wanda ya dago kansa kafin alhali liman yana sujada to wannan narko ya tabbata ga wanda ya haka a ruku'u ma na'am duk ɗaya ne eh duk rukunai ne duk rukunai ne to kun gani ku kun yi magana irin ta fuqaha ba ku magana irin ta muhaddithuna ba ba ku magana irin ta malaman hadisi ba malaman hadisi duba riwaya suke ai malaman kan goma malaman hadisi in ka bibiya hadisi za ka ga akwai bambanci tsakanin sujada da ruku ko ba haka ba me bambanci tsakanin sujada da ruku ha ahsan aqrab ma yakunu al-abd min rabbih wa huwa sajid mafi kusancin da bawa yake kasancewa daga ubangijinsa yana sujada saboda haka ba za ka yi kiyasun a akan sujada ba ba za ka yi kiyasun a kan sujada ba sujada ta fi ruku'u to a yayin da wa'id din ya zo akan wanda ya sujada ba za ka ce wannan wa'id din zai afku akan wanda ya ruku'u ba sai dai ka ce ana jin tsoron wanda ya ruku'u shi ma wa'id din zai iya fadawa kansa duk da wa'id din akan mai sujada ya zo abin da ya sa saboda halin sujada ya fi halin ruku'i imam ibn hajar shi yayi ishara ga wannan <coughs> to da yace an yaj'ala ra'sahu Allah ya sanya kansa kan jaki a wata riwayar ya sanya surarsa mafiya yawan riwayoyi waɗanda suka ruwaito mafiya yawan su cewa suka yi arra'a kansa to amma ai in aka sanya kan mutum ya zamanto kan jaki ai surar ta ma za ta zamanto surar jakin ko ba haka ba tunda sura aka take sura aka take sai dai wani lafazi ne ya zo daga annab sallallahu alaihi wasallam a mafiya yawa sun ce kai ra'asahu ra'asa himar a wajen rukunin Eh. oho o wai wato a sujada har kai yana sujada amma a ruku'u kai baya yi saboda haka ya yi munasaba cewa idan ya dago daga sujada ya riga dagowa daga sujada kaga kan ne ya yi laifin saboda haka wa din ya hau kan kan <laughs> a wani ba ibn hazm bane ai isin badi ne na. Hmm? a ah, to ai daban ne wannan shi abin da yasa abin da marwan yake faɗa daidai ne cewa umirtu an asjuda ala sab'ati a'ba an umarce ne sujada akan gabbai guda bakwai daga ciki kuma ya ambaci aljabhatu wal an da goshi da hanci saboda ka gaskiya ne kai yana musharaka yana tarayya a cikin sujada hmm. to wannan zahirin wannan hadisi ya nuna kan cewa haramun ne mutum ya ɗago kansa kafin liman saboda an yi wa'id an yi narko kuma narkon da aka yi almasa a shafe kamarsa shafewar kama wahiyya min ashaddul uqubat ta daga cikin uquba da tafi komai tsanani da tafi komai muni hmm. tunda Allah ya keɓance ta da ambato wajen nuna cewa ahlul kitab wato su ne mafi sharrin mutane hal unabbi'ukum ne ko a unabbi'ukum a a alaga abba ta hajji cin ce hal ko wannan afa unabbi'ukum bi sharrin min zalikum qul hal qul من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وأبد الطاغوت ula'ika sharrun makanan wa adallu an sawa'i sabi aka ambata daga ciki wato qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an aman amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ilaykum wa anna aktharakum fasiqun ku ahlul kitabi me kuke kimana ne cewar mun yi imani da Allah kuma mun yi da abin da aka saukar gare mu da abin da aka saukar muku da kuma kan cewa ku yawancin ku fasikai ne قل أفأنبئكم بشر من ذلك قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله wato wannan wajen da na suratul hajji kullum su ne mun rikici قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة نسورة الحج قل أفا أنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله نعم تو wannan sai Allah ya ce bana ba ku labarin wanda ya fi sharri daga wannan ba man la'anahu Allah wanda Allah ya la'ance shi wa ghadiba alayhi yayi fushi a gare shi waja'ala minhumul qiradata wal khanazir kuma ya sanya burrai da alhinzirai daga cikin su ulaika sharrun makana waɗannan su ne suka fi sharri a daraja wa aballu an sawa'i sabil kuma suka fi bacewa hanya saboda haka almashu a shafe dan adam a mayar da shi kamar dabba yana daga cikin mafi munin ukuba to saboda haka yayin da aka yi tawaddudi aka yi narko akan cewa wanda yake yin wannan baya jin tsoron wannan zai faru gare shi kun ga an masa narko kenan ba a ce zai faru ba amma baya jin tsoron zai faru wato zai iya faruwa to wannan duk abin da aka yi wa'id a kansa wannan ɗaya daga cikin dalilai da suke nuna kan cewa wannan aikin yana daga cikin kaba'i yana daga cikin ayyuka na haramu ba makruhi bane saboda haka mutum ya dago kansa daga sujada kafin liman in yayi da gangan ya aikata haramu saboda wannan hadisin to yabqa mai hukuncin sallarsa mai hukuncin sallarsa an ruwaito daga abdullahi ibn umar cewa sallar ta baci kuma shine mazhabar ahmad shine mazhabar zahiriya har imamu ahmad yana cewa laisa liman sabaqa al-imam salah li hadha al-hadith wannan hadith ya nuna cewa wanda ya riga liman bashi da sallah qal walau kanat lahu salah la rujiya lahu thawab wa lam yukhsha alayhi al-iqab da a ce yana da sallah inda a ce yana da sallah da za a yi kaunar ya samu lada ba za a ji masa tsoron ukuba ba to amma da aka ce ana ji masa tsoron ukuba kaga ya nuna ba shi da sallah tunda inda yana da sallah za a yi masa fatan cewa ya samu lada amma da ake ji masa tsoron ukuba kaga ya nuna ba shi da lada kenan To da ka ba shi da sallah wannan shine shine azancin Imam Ahmad shine istidlalin sa daga wannan hadisi kuma saboda ka'idar cewar duk abin da aka hana na aiki a cikin wata ibada to yana nuna wannan aikin idan wannan hannun idan mutum ya yi shi ibadar bata inganta ba amma mafi yawan malamai jumhurin malamai su sun tafi akan cewar ya saba ma Allah yana da zunubi da sai ya tuba ga Allah ya nemi yafewarsa amma sallarsa tana nan ba zai rama sallah ba ba zai rama sallah ba shine kaulin jumhurin malamai saboda al'amarin <clears throat> saboda al'amarin ba shi da alaka da wato banin wani rukuni na sallah ko barin wani sharadi kuma abin da yake bata sallah ka bar rukuni ko ka bar sharadi amma yayin da ya zamanto kan cewar baka bar wani rukuni ba ka dai saba ne a bisa ka'idar yadda ake yin sallah a bayan liman to sai ya zamanto kana da laifin wannan saban amma sallarka sallarka baka ɓaci ba wannan shine kaulin jumhur sai dai istidlalin imam ahmad yana da ƙarfi ta fuskar cewar yayin da aka yi masa narko da kan cewar ana ji masa tsoron uku ba ya nuna kan cewa babu ba shi da lada a cikin wannan sallah duk da yake rashin lada a cikin sallah ba shi ne yake nuna kan cewar wato sallar ba ta yi ba tun da rashin za ka iya yin sallah ba ka da lada amma kuma ba za a ce kara sallar ba kamar wanda ya je wajen boka wanda ya je wajen boka lam tuqbal lahu salatun 40 yawma ba za a karbi sallar sa ba ta kwana 40 wanda ya je dan duba ke ba dan boka ba dan duba wanda ya je wajen mai duba ba za a karbi sallar sa ba ta kwana 40 amma haga ba wanda ya ce daga cikin malamai sai ya rama wannan sallar ta kwana 40 amma ba shi an ce ba za a karba ba ana ba shi da lada hmm. saboda haka rashin lada ba yana nuna butulan ba hmm. na mun gane ba ba zai rama sallar ba shine abin da nake faɗa ba wanda daga cikin malamai da yake sai ya rama sallolin oh, sai ya yi mana a dama mana in bai yi ba ai shi kenan kuma ya zama tarikus sala hmm? laifi kan laifi hmm. sai ya sallar ko babu lada ba za a karba ba amma ba za a ce ya yi sallar sannan bayan kwana arba'in kuma ya rama waɗannan sololi na kwana arba'in ba saboda haka ko mutum bai samu lada ba bai yana nuna kan cewa sallar ba ta inganta ba tunda ita sallah ana duba ingancinta abinda ake nufi da inganci isqatul qada cewa ba za a neme ka da karama ba na'am in ya tuba kuma wannan tsakaninsa da Allah eh shi nan ka gani ga shi an kawo mata <laughs> ya yi abin da ya waje ba a kansa shi ne ya yi tuba amma kan cewar za a dawo masa da ladan sallarsa wannan wani abu ne kuma daban ah. na ah, wai yana cewa na ce mai duba min babu aula wanda ya je wajen boka ah, to ai wajen boka ai shi wajen boka shi ya fi tsanani bisa wajen mai duba eh, tun da shi mai duba wani lokaci a bid'a yake yi da aikata haramu tun da kamar akwai daga cikin abin duba ɗin wanda yake a duban lissafin ilimin taurari ne ba tare da yin wata ibada ta kafirci wanda aljani shaidan zai ce masa yayi ba shi kuma mai duba ai bautar shaidan yake akon boka boka bautar shaidan yake saboda haka akwai boka ya fi tsanani bisa mai duba a cikin wannan hadisi kun ga akwai ishara da cewar wato an yi wa'idi da kan cewa za a iya samun wato za a iya shafe mutane 'yan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka yi mai hudu da nasara daga ciki shine wanda ya aikata wannan zai iya yiwuwa a shafe shi tunda annan sallallahu alaihi wasallam yayi wa'id wannan kuma a zahir wannan wa'id din me yake nufi yana nufin hakikatan za a shafe kamar ta koma kamar jaki waɗansu suna cewa wai a'a shafewa ce ta ma'ana bi ma'ana za a mai da kansa wato tunaninsa ya zama to kamar tunanin jaki wanda bai san abin da yake ba wato sallar da yake yi sunkuyawa da dagowa da yake yi wato babu ruhi a cikinta kamar yadda jaki za ga yana ta sunkuyawa yana daga kai yana daga kai amma bai san abin da yake to wai za a mayar da shi wato balidi daƙiƙi kamar jaki to shine waɗansu malamai suka yi cewa to ai da ya dago kansa ma da ya yi irin wannan sallar da har ta sa shi ya dago kansa kafin liman ya nuna cewa balidi ne shi bai san muhimmancin sallar ba saboda haka bayan ya riga ya yi kuma a ce kuma abin da dama shi ne ya kai shi yawan nan shi ne zai zama ukubarsa ai babu ma'ana saboda haka kuma babu abin da zai hana zahirin ya abu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai zo a cikin wannan littafin al-bukhari a cikin kitabul ashri ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗansu mutane a cikin al'ummata za su zo da suke halarta zina da shan giya da alharif da kuma kayan waka al-ma'azi a ciki a ƙarshen hadisin yake cewa waɗansu daga cikinsu za a shafe su iradatan wa hanazir ila yawmin qiyama za a shafe su su zamanto birrai da alhinzir har ranar alkiyama daga cikin al'ummarsa haka yace sallallahu alaihi wasallam saboda haka kun ga ba abin da zai iya korewar cewa wannan narko da aka yi abu ne wanda yake zai iya afkuwa hakikatan hakikatan idan mutum yayi yana yin wannan a cikin sallah wato ya zamanto yana dagowa kafin liman kuma wannan dubba wani abu ne yake sa ba mutum yayi wannan illa gaggawa to kuma in mutum da zai tuna kan cewa duk gaggawarsa ba zai sallama kafin liman ba saboda haka wannan sai ya wajabta masa ya bi liman in bisa kuskure ne in bisa kuskure ne aka ce ya koma hmm, kamar yadda ibnu mas'ud ya ce shine ai muka ambata wanda ya bisa kuskure bisa rafkanwa hmm, ya manta cewa shi mamu ne kasan tana faruwa mutum yana sallar sai ya manta ma tare da liman yake sallah ya dauka shi kadai ne kawai sai ya ci gaba da sallarsa sai can sai ya gano cewa ashe ma bayan liman yake to irin wannan to sai ya koma a ya samu liman sai ka ji kamar na liman ne sai ka dago eh, eh wannan duk wannan ana nufin wanda ya ba bisa ba ba bisa rafkanwa ba wanda ya gaggauta na'am a cikin hadisin nan akwai cikar tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa da bayyana musu hukunce hukunce da abin da yake biyo bayan abubuwa na hukunce hukuncen shari'a na lada da hukuba sannan wannan hadisin ya nuna a cewar waɗansu sun ce wannan hadisin ya nuna za ka iya aiki tare da liman to mantsukinsa ya nuna kan caka da ka shi amma kuma mafhuminsa abinda ake fahimta shine ana neman ka bi shi to kaga wannan sai ya nuna kan cewar ka yi daidai da shi tare da shi an yi shiru a kai to a wannan hadisin bai nuna a za ka iya binsa ba amma hadisin da muka karanta na gaba a hadisin da ya wuce na albara ibn azib ya nuna ba a mukarana tare da shi sai dai a yi mutaba'arsa na babu limancin bawa da yantaccen bawa maula wanda aka yantar wato babin bawa ya limanci a sallah ko kuma maula ya limanci a sallah saboda <clears throat> wannan tana daga cikin wato matsaloli waɗanda suke malamai suke saɓani waɗansu malamai sun tafi a kan cewar bawa wato baya limanci a waɗansu suka ce makruhi ne bawa ya limanci daga cikinsu daga cikinsu akwai daga cikin magabata a sha'abi da annaka'i da alhassan da alhakam da abu hanifa da shafi'i da ahmad da ishaq afwan waɗannan duk sun ce bawa zai iya limanci malik rahmatullahi alaihi shine ya ce bawa baya limancin mutane sai dai in ya zamanto shi makarancin alkur'ani ne wanda kuma suke sa, wato a arab ne yan ƙauye ne ƙauyawa ba yan birni ba wanda su ba su iya karatu ba amma idan a cikin gari ne to ba za a mai da bawa ya zamanto wato limamin a masallacin yan gari ba ya zamanto liman rashidi amma a cikin sallar farilla sai dai zai iya yin ramadan zai iya sallar farilla zai iya yin a zai iya yin sallar farilla a halin tafiya da sauransu wanda yake ba dai ya zamanto liman ratibi ba to wannan akan wannan matsalar ne imam bukhari ya kulla wannan babin da sauran masail waɗansu masail ne guda uku ga na farko dai shine wannan imamatul abdi wal maula na'am wa kanat aisha aisha ta kasance ya ummuha abduha bawanta a yana mata limanci zakwan zakwan shine sunanta sunan bawan naka kenan yana mata limanci min al-mushaf daga alkur'ani yana ɗaukan alkur'ani yana karantawa to wannan haka abu dawud ya ruwaito shi a cikin kitabul masahib cewa aisha ta yantar da wani bawa nata cewa bayan mutuwarta yantacce ne Mu mudabbar kenan fakana ya ummuha hafi ramadan fil mushaf ya kasance a watan ramadan ne mata limanci a cikin mushaf wato a kiyamu ramadan a sallar tarawih yana rike da alqur'ani wannan an kafa hujja da shi akan malaman da suka ce ya halatta mai sallah ya karatu daga cikin alqur'ani waɗansu kuma suka ce a bai halatta ba saboda aiki ne mai yawa hmm. amma aiki idan ya zamanto don maslahar sallah ne a ya halatta a yi idan mutum ya aiki don maslahar sallah ya halatta ya aiki don maslahar sallah kamar yadda suka halatta cewa mutum ya tattaka domin ya isa ya zuwa ga sutura idan wani ya zo zai wuce shi yasa ake a wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah yana dauke da umama yana dauke da ita akan kafaɗarsa ya zo da ita cikin masallaci yana limanci amma mu nan idan liman ya zo sai a ce kai wallahi limamin nan yana jin linzami wato yana jin linzamin matarsa har masallaci ma da reno yake tohowa to amma annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya nuna kamalar tausayi ko musamman mace wanda su larabawa suna ganin mace ba a shigo da ba a daukan ta sai dai sun fi daukan kana yara maza ba suka daukan yara mata ba sai ya zo da ita cikin masallaci dan ya bata wannan al'ada shi da kansa ba kawai ya faɗa ba a aikace ya zo yayi idan zai yi ruku'u sai ya ajiye ta ya yi sujada idan zai dago ya koma tsaye sai ya ɗauko ta ya mayar da ita inda take ya ci gaba da sallah munan nan idan liman ya za ka ji abin da za a faɗa to kaga wannan aiki ne aiki ne a cikin sallah amma sallah ba ta ɗaci ba to ballantana kuma mutum ya rike alkur'ani kuma alkur'an nan da ya rike shi domin maslahar sallah ne to sai dai sai dai ya zamanto a cikin sallar nafila ba sallar farilla ba tunda sallar farilla sai dai in ya zama zamanto bai iya wata sura ba dole kuma babu wanda ya iya sura wanda zai karanta alkur'anin da ka to shi ne sai ya dauki a sallar farilla ya karanta amma akwai wanda yake zai karanta alkur'ani a sallar farilla ya haddace da ka ko da kuwa ba manyan surori ba ne tsananin surori au al'aula ya yi sallar bisa ya rike musaf a sallar farilla tunda shi ma kansa na zakwan a sallar nafila ne na'am wa waladil baghi da kuma dan zina wato dan mace wadda take mazinaciya wato menene hukuncinsa wannan jumhurin malamai sun tafi akan cewa dan zina limancinsa ya inganta ba shi da laifi amma imam malik ya ce makruhi ne a ɗauke shi to liman ratibi dalili ko a wajensa shine kada a zo a rinka aibata shi saboda wato kada ya zamanto kada ya zamanto an mayar da shi abin suka in ana sukan sai ya zamanto ana sukar kuma alamar addini tunda yana jagoranci ne na addini ya zamanto ya sa mutane suna magana a kansa tunda an bashi matsayi wanda yake ya zamanto mashhuri da wannan kuma an san shi cewa ɗan zane ta ce ai kaga limamin masallacin nan ma fa gafa abin da ake faɗa to kaga mutane sai su ta laifi to don haka malik yake cewa makruhi ne ba wai don sallar don limancin nasa bai ba ko don sallar tasa ba ce ba eh, wa'annan ma'anoni guda biyu na'am wal a'rabi da dan kauye wato <laughs> da Allah ku kula dan kauye a cikin littafan hadisi in ana magana a arab dan kauye wanda yake bararo shi ake nufi eh, ba dan kauye wanda yake dan karkara ba ba dan karkara ba bararo waɗanda suke ba su da wajen zama guda ɗaya wanda su tashi daga nan kamar yadda fulani suke yi kamar yadda fulanin daji suke yi eh, wanda za su tashi ah, wanda suke tafiya tare da a dabbobinsu suna neman wajen da yake akwai ruwa da wajen da yake akwai ciyawa to wannan su ne ake ce ma al'a'ara to fil abin da ya sa waɗansu malamai waɗansu malamai suka karhanta limancin al'arabi ɗan ƙauye saboda jahilci shine galibin abin da yake tare da su yawanci larabawan daji larabawan ƙauye wato ba su da sanin a addini kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ashaddu an la ya'lamu hudud ma anzala wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzala Allah ala rasulihi haka Allah ya subanta su suka fi cancantar ya zamanto ba su san wato iyakokin Allah da Allah ya saukar ga manzansa ba sallallahu alaihi wasallam to amma jumhur malamai sun tafi akan ingancin limancinsa shi ma malik ba cewa ya limancin nasa bai inganta ba kawai dai ya ce ya karhanta ya zamanto ne liman ita ce matsala ta uku to kun ga masail guda hudu ke guda uku kenan limancin a limancin bawa da limancin dan zina da limancin a a bararo ba dan kauye ba na'am wal gulam alladhi lam yahtalim da yaro wanda bai balaga ba ya limanci ita ce matsala ta hudu saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai musulmanci shine wanda ya fi su karatun littafin Allah wannan ishara ya zuwa ga hadisin Abu Mas'ud al-Badri to duk wannan kaga aqra'uhum likitabillah wanda ya fi su karatun littafin Allah zai iya zamantowa bawa zai iya zamantowa bawa kamar yanda sayyidina Umar a lokacin da wannan nafi'u ne ko nafi ibn al-harith ne ya zo wanda shi ne gwamnansa a makka eh nafi ibn abdul harith ya ce ya bar ya sanya khalifansa bayansa wanda zai kula da makka bayan ya taho madina ya ce ya sanya ibn abza sai umar ya ce masa istakhlafta alaihim maula bawa wato yantaccen bawa wanda yake duk da an yantar da shi shine ka sanya shi ya zamanto shine wato gwamna a bayanka qala ya amiral mu'minin innahu qari'un li kitabillah yace makarancin littafin Allah ne alimin bil fara'id masani ne da farillai ko masani ne da rabon gado fa qala umar sai umar yace ama inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace kwarai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa inna Allah yarfa'u bi hadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin Allah yana ɗaukaka waɗansu mutane yana ɗaukaka mutane da wannan littafi kuma ya kaskantar da mutane da wannan littafin da shi saboda ka kaga wannan ya nuna ita ce gaga mas'alar ya ce aqra'uhum li kitabillah haka dalika wanda yake ya fi karatun littafin Allah zai iya zamantowa dan zina hmm? zina ta kula da shi ta sa shi yi karatu ya karatu ya san addini ta kula da tarbiyyarsa sai Allah ya dauka sai Allah ya bashi wannan daraja to me zai hana ya zaman to shine liman gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah gashi ne aqra'u li kitabillah ko ya zaman to yaro kamar yadda aka samu na Umar ibn Abi Salama saboda ya haddace surori masu yawa na alkur'ani mutanen garin suka kaddamar da shi dan shekara bakwai ya musu sallah ko ya zama bararo to na lokacin mu yayi ko sai mu tsaya insha Allah sai gobe sai mu a sati ne zuwa sai mu tsaya sai mu tashi kan hadisan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amin sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd akwai tambaya ta wancan sashin akan a batun mutum ya gina masallaci an ce wanda ya gina masallaci shine yake da haƙƙin naɗa liman to idan ya sanya liman sai shugaba sarki ya zo ya cire shi ya sanya a wani maimakon shi to me hukuncin wannan liman yana da ne duk da yake yana da haƙƙi wanda yake aula ya yi a kan wanda ya gina masallaci shine aula ya ayyana to amma a liman wajibi ne shugaba wajibi ne a yi masa da'a saboda haka idan ya zo ya cire nasa liman din ya kawo nasa limamin dole a yi masa da'a ya rage kuma idan ya yi kuskure idan ya yi da son zuciya to laifin yana kansa shi kuma wanda duk ya masa biyayya shi kuma yana ladin ya yi biyayya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa in akhta'u fa fa falakum wa alaihim wa in asabu falakum wa lahum in sun yi daidai kuna da lada suna da ladan daidai kuma kuma kuma kuna da ladan bin su akan daidai in sun yi kuskure suna kuna da ladan bin su su kuma suna da laifin kuskuren da suke saboda haka sai laifin ya koma kan shi shugaba to musamman kuma wani lokaci zai zama to maslaha ce za ta hukunta haka za ta hukunta ya zamanto shi sarki shi ne zai naɗa liman ɗin saɓanin wanda shi mai masallaci ya gina amma dai haƙƙi nasa ne to sai wannan ya ce Allah ya saka wa malam da alkhairi tambaya ta ita ce a cikin limamai akwai wanda yake yin kabbara kafin ya aikata wani rukuni a cikin sallah wanda suke sallah a bayan sahu ba ka ganin liman shin za su dinga jinkirtawa ne kafin su aikata ko yaya za su yi sai wato sai ya ce Allahu akbar sannan zai sunkuya ta wannan aiki kuskure ne shi limamin da yake haka sai a gyara masa sai a gyara masa don annabu sallallahu alaihi wasallam kabbarsa tana mukarana da sunkuya wasa ko dagowarsa ba sai ya yi kabbar ba sannan ya sunkuya saboda haka in yana haka sabanin haka sai a gyara masa wani hadisi ya kawo ko a bulugul maram ne ya taɓa haɗuwa da irin wani ya kawo wani hadisi a bulugul maram wai biya inganta wai ko ya fara yin kafara ko ya fara tsakuwa a'a wajen wajen a wajen a kana a wajen wajen raf'ul yadayn ne a a a kana yarfa'u yadayhi إذا كبر وإذا أراد أن يركع وإذا رفع رأسه من الركوع to wannan daga ba cewa Allahu akbar bane daga hannu ne mutum zai daga liman yana daga hannunsa kafin ya ruku amma ba yana nufin kan cewar wato in ya daga hannun ya kabbara sannan kuma ya ruku'u ba hm? wa idza rafa'a in ya dago haka idalik ne ce sami Allahu liman hamida wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku wa qala sami Allahu liman hamida rafa'a yadayhi kadhalik amma yin kabbara kamar yadda zahirin hadisin Abi Hurairah ya nuna kana kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukabbir kullama rafa'a wa khaffada kullama khafada wa rafa'a koyaushe sunkuya da koyaushe ya dago koyaushe sunkuya koyaushe ya dago a ah, shi ya sa ne wajen dagowa daga raka'a ta biyu ake ci a dagowar za ta yi mukarana tare da takbir saɓanin yadda yake a masabar malik da cewa sai ya gama dagowa ya tsaya kyam sannan ya kabbara shi kuma wannan sun waito shi daga umar ibn abdulaziz ne amma ya saba mu zahirin hadisi shi yasa sauran malamai suka yi saba ma malikiya a wajen tashi zuwa raka'a ta uku a sallar magariba da kuma a sallar isha da suka ce sai mutum ya tsaya kyam zai kabbara bal zahirin hadi ibn zafiq al-id a cikin ihkamul ahkam yayi bayanin wannan da nuna cewa al'aula wanda ya fi dacewa da zahirin lafazin hadisi shine ya zamanto dagowar mutum da sun kuya su tayi mukarana da yin kabbarar tasa saboda haka wannan limamin da yake haka sai sai a fahimtar da shi shi kuma wanda yake ya bi shi bayan ya yi kabbara bayan ka ji ya ce Allahu akbar ai ba za ka riga shi ba idan ma cewa yake Allahu akbar sannan ya ruku'u sai dai in daga ka ji ya fara Allahu akbar kake ruku'un ne amma in ka jira sai ya ce Allahu akbar sannan ka sunkuya kaga gayar abin da zai faru shine za ku sunkuya tare da shi to sannan wannan yace malam dan Allah ka ƙara yi mana bayani akan malamai masu duba don wani lokacin na je wajen malami na neman taimako sai ce zai duba ya gani to ni gaskiya ban san ta wata hanya yake dubawa ba don na ji tsoro da kake sallar kwana arba'in babu to ai wato mai duba shi ne wanda za ka je wanda za ka je ka ce masa da Allah a duba mun wannan tafiyar da zan yi akwai alheri ko babu akwai wani ya zo yana so ya aure ni a duba mun a gani akwai haske ko babu haske hmm. zan shiga wani kasuwanci a duba mun a gani akwai haske ko babu haske hmm. Hmm. ko kuma an yi sata ka je ka ce a je a samu a samu wanda ya satar a je a san yadda za a yi malam ya gano waye ya satar ko ya kara-kara ko yar menene to duk wannan ne duba duk wanda yake wato da'awan sanin abin da yake gaibu a wannan hanyar ce yadda suke yi ne ko buga yashi ko zayar da kowa ne ne amma dai maksudin duba shi ne. alqadf wa yakdifuna bil wato jifa da gaibu wato mutum ana kokarin ka san abin da ya buya shine abin da zai afku abin da zai afku nan gaba ko abin da ya afku wanda ba wanda ya san shi sai Allah kamar an yi sata wanda ba wanda ya san wanda ya wannan sata sai Allah to a ce za a zo a nemi ta hanyar ko aljami ko ta hanyar wani a je a samu wani wanda ya sata je ka faɗa to duk wannan shine duba saboda haka idan dama abin da ya kai mai tambayar wajen malamin kenan to ka san duba yake in yace maka zai duba ya gani in irin abin da ka je ka so ya danganta da abin da ka je ka gaya masa mm. kai ne ainihin za sa ai maka duban da abin da ka je ka gaya masa to saboda haka in irin wannan ne to kaga ko ya ce duba yake ko ya ce ba duba yake ba idan ka je wajen sa kace ya gano maka wannan ka je wajen dan duba mm. ka je wajen dan duba abinda kawai aka sani game da abin da ya buya domin ka nemi dacewa ko domin ka nemi dacewa da alheri ka nemi kaucewa daga shirri shine istikhara ita ko istikhara ba wani ba ake gani ba waɗansu yana daga cikin wannan da za su ce ai musu istikhara ba sa cewa ai musu duba sai su ce ai musu istikhara ai takayawa ne ake mai da shi kamar da surar shari'a yana zuwa ne kamar da surar shari'a ta ce ai musu istikhara ka taɓa jin wani yi wani istikhara eh shine ce ka taba jin wani yayi mai wani istikhara ai annabi sallallahu alaihi wasallam sha'anin istikharar nan tana da muhimmanci wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin kamar yadda Jabir yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikhara kama yu'allimuna surata min al-Qur'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mana istikhara kamar yadda yake nema koya mana sura al-Qur'ani hmm. kamar yadda yake koya mana sura al-Qur'ani dan saboda muhimmancin ta mutum ne zai yi. ma'ana neman zaɓin Allah Shi shine ma'anar istifara neman zaɓin Allah ba mafarki ake ba ba kuma ji za ka yi abin ya zo ya zuciyarka ta nutsu da shi ba duk ba wannan bari in ka nemi zaɓin Allah abin da zai tabbata shi ne zaɓin Allah abin da ya tabbata shi ne zaɓin Allah Shi shine ma'anar istifara ɗin amma ka ce wai a duba maka a maka istihara to ka ce a yi maka duba ne saboda haka duk wannan kurakurai suna nan ana tayin su ya kamata a guje su a daina kutsawa cikin a neman sanin gaibu ba wanda ya san gaibu sai Allah gashi nan Allah madaukakin sarki ya faɗa dangane da aljanu falamma kharra tabayyanat aljinnu an law kanu ya'lamuna alghayb ma labithu fil azab almuhin yayin da annabi Sulaiman ya rasu ya tsaya kyan akan sardarsa saboda haka aljanu sun ɗauka yana nan da rai saboda haka duk wannan ayyukan wahala da suke masa suka ci gaba da yi har sai da tukuna gara ta cinye sandansa ya faɗi da ya faɗi a mace sai aljanu suka ce a'a ashe da mun san gaibu ai da mu ci gaba da zama cikin wannan azaba ba ba su san cewa ya rasu ba to duk masu yi kaga ta aljanun suke bi to kaga su kansu ba su sani ba da ufa talibu wal mutlub na to sannan wani ya ce akwai ɗaya daga cikin matasan likitocinmu eh, wannan masu addu'a ne za mu zo insha Allah wannan masu tambaya wai akwai wasu sababbin online application irin su mai bonus tt mall wanda idan mutum ya saka kudinsa a ciki za su buƙaci ya shiga inda eh, zai danna shopping to duk sanda ya danna za su kawo masa wasu kaya wanda mutane suka siya a irin su amazon conga junior da sauransu idan ka danna submit to kai ma za su baka percentage ba tare da an rage maka kudin da ka saka a farko ba tumanin idan abin da ake siya ba haramtattun ba haramtattun abubuwa ne menene hukuncin irin wannan to wani yana bukatar bayani wai abinda abinda aka siya a Amazon wai kai ma za ka sai irin su din ne ko kuwa abin da waɗansu suka riga suka saya sai a ce ka danna shi kenan daga ka danna sai a ce to kenan ka saya waɗansu kuma wai sai a ce an kawo maka list ga abubuwa da ake sayarwa ka danna kan cewa ka saya sai kuɗi ya fito dubu ashirin yana fitowa dubu ashirin to kuma an samu mai saya har ya saya mun sayar maka ka samu ribar ɗari uku sai kawai a ƙara maka ɗari uku a kan ka ka biya dubu ashirin wato waɗannan dai har yanzu so na nake sai na shiga website din na gani na ga yadda abin yake tukuna a demo din sannan zan yi fata don waɗanda ba akwai wani ya rubuto min dogon bayani akan my bonus din amma duk akan profile din wanda ya kafa harkar ne yawanci ba da abubuwan suke ba akwai abubuwa na tambayoyi da sai mutum ka samu wanda yake yi amma ni umuman na gargaɗin mutane da a guji waɗannan online business saboda hanya ce hanya ce ta cin kudaden mutane ko mutane ba a kula an yi abin nan da mgb global an yi abin nan da galaxy an yi abin nan yanzu kuma da abubuwan network marketing ai ta tara kudaden mutane mutum yana cewa wai idan ya ba da kudi yana zaune kawai za a riga kawo masa wani abu yanzu kamar akwai wani wanda aka ce wai za ka yi rijista za ka yi rijista idan ka yi rijista akwai kuɗi da za ka biya rijistar akwai ta azurfa akwai ta zinare akwai ta platinum kuma kowace da irin kuɗinta in kai ta azurfa sai a turo maka wani talla idan ka sa shi a ka na facebook ka yi shaya ka tura ma waɗansu to sai a baka kuɗi a kan wannan aikin da kai sannan abin da za a baka idan da ka yi rijistar a ah, zinare ne to wannan dai abin da ka tura mutane ladan da za a baka ya fi na ladan wanda ya rijistar silba aiki ɗaya ne fa don na abin tsaye kai amma ladan da shi kai za a baka saboda ka ba su kuɗi da yawa ya fi ladan da wanda ya ba su kuɗi kaɗan sannan haka mataki-mataki kuma in ka kawo wani shi ma za a baka lada kuma daidai gwargwadon Ladan ka daidai gwargwadon irin ka to duk irin wannan kaga wannan a shari'ance wannan caca ce ka sanya kuɗi kana tsammanin za ka samu riba ko ka samu ko ba za ka samu ba to wannan kuma ita ce caca kuma yawanci wannan abin duk ku tsaya ku gani yan watanni kaɗan ku bibi waɗannan abubuwa za ku gani sai sun gama tara kuɗi an samu hawaye sun shiga da yawa sai ka neme su ka sai ka neme su ka rasa wanda ya fi kowa wauta shi na na ƙarshen wanda ya shiga daga ƙarshe yana tsammanin zai samu alhali kasuwa ta tashi to shi ba zai samu komai ba to a cikin wannan bayan ka ci caca bayan ka yi caca kuma kuɗin da aka samu ta hanyar caca haramun ne bayan ka yi wannan ka taimaka akan cutar ɗan uwanka domin shi wannan na ƙarshen wannan wawan ƙarshen wanda ya shigo ya rasa wannan abin da cutar da ake masa duk wanda suka shiga cikin wannan harkar suna da kamashu don su suka ja su ne sanadiyar yadda aka cuce shi saboda haka waɗannan hanyoyi ne na cuta kuma yawancinsu yawancinsu duk mutanenmu ne 'yan najeriya ne to ɗan najeriya wanda ya yahu mm, ya yahu ya doki hancin baturan america baturan isra'ila ya doki hancin wanda suke su ne masu da kirkiro harkar kwamfutan ballantana kuma kai dan najeriya wanda yake kai sai ma an gama cin kasuwar za ka su ne su suka yi yahoo fa saboda haka duk waɗannan abubuwa suna nan ba abinda suka sani sai kirkiro hanyoyin cuta kuma idan yana da kyau da 'yan uwa suke wannan tambayar ta fuskar shari'a idan ka tsaya ka bi irin waɗannan hanyoyin da ake cuta idan ka bi su ta fuskar shari'a za ga akwai wani hani za ga akwai hani saboda ka shari'a ita ce za ta tsare mana dukiyarmu ta tsare kar ka shiga cikin abin da za a cuce ka kar ka shiga cikin ka nemi sanin hukuncin Allah a cikin duk abin da za ka yi yawanci duk abubuwan nan da suke yi kwaɗayi da haɗama da canci ma zaune shi ke kawo wannan ka ji mutum a gaya masa cewa kawai ka ba da dubu ashirin in ka ajiye duk kullum za a rinka baka dubu ɗaya kana zaune kullum dubu ɗaya shi tunanin da yake yi wannan dubu ɗaya za a ita bashi ga dubu ashirin ta zai ɗauka wannan shine zai masa maganin talauci saboda haka duk wanda ya ga irin waɗannan kada ya shiga ya tsaya ya bincike ya tsaya ya tambaya ya tambayi malamai don a bayyana masa hukuncin wallahu ta'ala alam akwai yan uwanmu waɗanda aka yi musu rashi akwai wani daga cikin yan uwanmu yan hizba wanda yake nan makwabcin masallaci ne mahaifinsa ya rasu ɗazun nan muna roƙon Allah ya gafarta masa Allah ta aljanna makomarsa akwai malam Ibrahim mai sayar da huluna wanda yake kullum muna tare da shi a nan kofar masallaci shi ma yayansa ɗazun nan ya rasu muna roƙon Allah ya gafarta masa akwai ɗaya daga cikin matasan likitocinmu wanda shi ma muke sallah da shi a cikin wannan masallaci ya kamu da wannan cuta ta covid-19 muna roƙon Allah ya ba shi lafiya Allah ya inganta masa lafiya Allah ya ba shi sauƙi Allah ya gaggauta masa waraka sannan akwai marasa lafiya waɗanda suke waɗansu suna kwanci a asibiti waɗansu kuma ba a asibita alhaji bello da alhaji sha'ibu na kawo na roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya Allah ya tayar da kafaɗinsu waɗanda kuma su ma suka rasu akwai kanin Musa na sunna TV shi ma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa waɗanda kuma suke masu bukatu na alkhairi daban-daban muna roƙon Allah ka biya mana bukatun mu baki ɗaya Allah ka yafe mana kurakuranmu a alhaji sunusi alhaji sunusi na'am tsakanin musa tv ko alhaji sunusi shi ne na'am na'am wansa allahu akbar eh Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna makomarsa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid هؤلاء من الجنة آمين. اللهم أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين آمين. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا برعايتك وعنايتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد